أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي من يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعليها نحيا وعليها نموت وفي سبيله نجاهد وعليها نلقى الله فإن أصدق الحديث كلام الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته godiya da yabo su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da kafar saduwar mu da ku a wannan yammaci na Laraba sha biyu ga watan Ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina da shi ne yammaci na bakwai kenan ga watan shida shekara na dubu biyu da sha bakwai na miladiya a wannan masallaci namu na masjidu sahaba da ke cikin unguwar sabuwar GRA a nan cikin garin Bauchi kamar yadda muke tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul baqara inda ku zai tunawa jiya mu tsaya ne karshen aya na 266 da yau za mu tashi farkon aya na 267 Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da cewa a shaifanu ya idu kumul faqa shaitan ne yake muku alkawarin talauci wa ya amurkum bil fasha yake umurtan ku da alfasha wallahu ya idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah yana muku alkawarin gafara daga gare shi da kuma falala wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki mayalwaci ne kuma Allah madaukakin sarki masani Allah madaukakin sarki ya ce a shaitanu ya idu kumul fakra wato shaitan yana muku alkawarin talauci wa ya amurkum bil fahasha ina umurtan ku da alfashi shaitanu anan shine mubtada ke khabarinsa shine wannan ce wannan jumla ta ya idu kumul fakra wanda za mu ga jumla ce da take kunshe da fi'ilinta da fa'ilinta da kuma maf'uli wanda yake wa ya amurukum wanda ya zama jumla ce a tafiya wato ataf ce an yi atafinta ana kira an ya amurkum wato bilkas bisukun wato akan ainihin alif din a ce ya amurkum ko kuma a yi mata damma a ce ya amurkum malamai suka ce idan an sanya damma wato abu a fili yake domin fili ne mudari'i kuma ba wani abin da wato abin nan ya shiga masa ya amurkum ko ya amurkum wato da damma mara'un ko kuma sukun mara'un sannan kuma babu babu abin da ya shiga masa wanda zai masa nasba ko ya masa jazma amma an sa sukun wannan ya zama wato an yi shi ne domin takfifi kawai sima'an ba kiyasan ba wato ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha ko wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wannan jumla zamu ganta ta yi muqabala ce da jumlan baya wato abubuwan da aka zayyana shedan yana muku barazana da shi da talauci in kun ba da sadaka to shi kuma abu mukabalansa Allah na muku wato albishir da waɗansu alherori idan kuma kuna yin sadaka za mu ga jumlar tana kunshe da wallahu ya'idukum magfiratan wanda za mu ga cewa almagfiratu ita jiddul fasha ne wato tana kishiyar alfasha ne domin alfasha mutum yana ɗibo wa kansa zunubi almagfira ita kuma tana share zunubai saboda haka sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wato shaidan can yana muku yana yana yana muku alƙawarin talauci a nan kuma Allah ya ce idukum maghfiratan sai ce wa fadlan kaga fadlan wannan kaman wato ƙari kenan Allah madaukakin sarki yana muku alƙawarin zai ƙara muku a daidai lokacin da wato kuka bayar kamar yadda ash a can muftada ne ya idukum shine kabari haka nan lafzul jalala Allahu shi ma muftada ne kabarin sa shi ma kuma har ila yau jumlan ya idukum magfiratan minhu wa fadla mu ga cikakken mukabala ce tsakanin wannan jumla da wannan jumla wannan jumla an kira sunan shi dan a matsayin shi ne mafarin zance shi ne muftada jumlan ya idukum yana kunshe da wasu alƙawura da shi dan yake ma mutane na cewa in suna bayarwa za su yi talauci sannan yana mutan ku da alfasha lokacin da kuka samu kuɗin abinda zai fara zuwa a cikin ranku ku je ku yi tsiyata ku yi zina ku yi kaza ku yi kaza da zarar mutum ya fara tara kuɗi to sai wanda Allah ya kiyaye shi abinda zai fara tunani ina zai samu matan banza ina zai je wato a kashe kuɗin nan a banza da wuri to shi ko Allah yana muku alkawarin gafara wato ma kuna ciyar da wannan dukiyan ku fi sabilillahi zai muku gafaran zunuban ku sannan wa fadlan kuma Allah zai kara muku ma na kasat malun min sadaka babu wata dukiya da ta taba tauyewa saboda ana sadaka Allah wasi'un alim Allah madaukakin sarki ma abokin yalwatawa ne kuma masani wannan ita ma jumla ce wadda take kabariya ta kawwanu da mutta mubtada da khabar wanda lafzul jalala na wallah shine mubtada khabarin sa shine Wasi'un da kuma alim wato Wasi'un zai zama mubtada awwal alimun zai zama wato ai abin nan al khabar khabarul awwal alimun ya zama al khabaru as-sani to idan an ce ash-shaytan wannan suna ne daga cikin sunan iblis wato ana kiran shaitan da wannan suna suna ne da aka yi ishtiqaqin sa daga fi'ilin shafana an ce shafana ai bi ma'ana ba'ud wato in an ce shafana wato a ce yashkuru shi a ce shaytana wato kaman abinda ake nufi da shi shine wanda yayi nisa ko kuma an ciro shi ne daga fi'ilin shafa wato bi ma'ana taghayyaza wato idan abu yayi fushi ko ya fusata wannan yana daga cikin wato sifa na wawaye na kuma ainihin wato mutanen da suke jahilai amma dai magana ta farko ta fi kusa wato ainihin a ce daga shafana ne bi ma'ana ba'uda saboda wato dalili na sarrafi sannan alif da lam na jikin ashaitan wannan lil jinsi ne saboda haka ba ana nufin wani shaidani guda ɗaya ba sananne wato shi shugaban shaidanin ba wai shine kadai yake umarni wato yake alkawari da talauci ga wanda bai ciyar ba ko yake alkawari da alfasha ga wanda ya samu dukiya a'a duk shaidanu haka suke wato da shaidanin mutane da shaidanin damin aljani jinsin su saboda haka wani ba zai zama abokin ka sai ya ka fara samun kuɗi wato ya ganka da kuɗi sai ya zo ya matse ka shi kuma damuwansa ya zai yi ka rika kashe muku wannan kuɗin a wurin banza ku kama muku hotel ku je ku tsaya ta ko in da aje je fati ya zo ya maka bayani ku je ku kashe wannan kuɗin to kaga wannan shedani ne amma na mutane kaga yana cikin wanda yake kace masa to da shi wuri kaza sun ce a taimaka za a gyara masallaci sai kai kai ka fai maganar masallaci kada ku da masallaci masallaci ga mutane suna masallaci ajin za su taimaka kaza kaza kaga yanzu yana hana ka ciyar da dukiyarka domin Allah kuma yana umurtan ka da alfashi saboda haka ba wai wani shedani ne sananne wanda ake jira ba a jinsi ne na shedanu shedanun mutane da shedanun aljanna duka suna yin wannan aiki domin shedani akwai shi a mutane akwai shi a cikin wato aljanna yayi kuma faqra wato suna muku barazana na talauci ayu haddidukum bil faqr idza tasaddaqtum yana muku barazanan talauci idan kun bayar da dukiyanku wato saboda Allah sannan yana umurtan ku da alfasha wasu malamai sun fassara alfasha bi ma'ana albukhl wato rowa wasu kuma suka fassara shi da ainihin wato zina kamar yadda Allah ya kira shi ko liwadi wala taqrabu zina wala تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا لا تعالى ولا تقربوا الزنا كركوا جيكوا سنة الزنا إنه كان فاحشة أي تزنا الفاشاني وساء سبيلا كما ممولا هيا حتى إتما الوالي ألا يا كراتا لا الفاشا أتأتون الفاحشة ما سبقكم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم به biha min ahadin min al'alamin ce lalle ku ga kuna kuna zuwa ma wanda ba a samu wasu daga cikin mutane a tarihin duniya sun yi wannan ba kafin ku wasu malamai suka ce in an ce alfashin kai duk abin da ya zama mummuna ne wato kawai sunansa alfashin duk abin da an faɗa za ka ga muninsa cewa ne ya aikata abu kaza za ka ji bakin ciki ce ha wani ya yi kaza wannan ya zama alfashin alladina yajtanibuna kaba'ira alladina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم الله والذين يجتنبون الكبائر kaba'ir al-ism waɗanda suke nisanta manya-manyan laifuka sai yace ce wal fawahish da alfasha wanda kenan kaga a wannan wurin alfawahish ya shafi dukkan abin da ya zama zunubi ko karami ko babba domin an riga an ambaci kaba'ir al-ism kaga kenan a bangaren laifi manyan laifuffuka ne aka ambata a nan da aka zo alfawan kuma sai aka damkwala wato aka dunkula su gaba wanda ya shafi ko da kananan laifi ne su ma ana kiran su wato alfasha matukar abu ne da mutum ya aikata aka ji labari za a ji ba za a ji daɗi a yadda ake ganin sa da mutunci ya yi irin wannan aiki babu ya idu kuma firatan min Allah yana muku alkawarin gafara li zunubikum na zunuban ku idan ta sadaktu in kun sadaka wa fadlan sannan kuma Allah zai muku kare fadlan bi ma'ana ziyada wato abinda ake nufi shine as-sadaqatu tazidu al wato ita sadaka tana kara dukiya ne ni Allah ya ce wa ma ataitum min zakatin wa ma زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله يتوى ما آتيتم من زكاة باب وانا أبن دجاك باير نزكا دوكيا تريدون وجه الله وانا كتير فاتا سامو wato yaddan Allah fa ulaika humul mutqifun face waɗannan su ne irin dakkoki ko sadakokin da Allah yake rufan ya lada a kansu wannan aya ta yi nuni da cewa lallai shaitan a kullum da shi da jama'a sun dana tarko suna nan ta kota ina sai sun lalata yan adam wato koyaushe iya bakin kokarin su su ga sun kawo cikas wa mutum ko sun kawo cikas wa dan adam abinda suke yi sai yasa Allah ya ce a shaitanu wato Allah madaukakin sarki ya ce lallai inna shaitana lakum aduwwan inna shaitana lakum aduwwan فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو ألا يتشي الشيطان فأورنك أبوكين غابان فاتخذوه عدوا تريكيش أبوكين غابا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير يا كاينا kiran jama'ansa ne kawai su zama 'yan wuta jama'an da duk suka yadda za su bi shaidan to shaidan saboda haka wajibi ne dukkan abinda muka san cewa umarni ne na Allah ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba da kulawa wajen aikata shi Abinda duk muka san Allah baya su manzon Allah baya su in wato suka ji mun aikata wannan ba za su ji daɗi ba wajibi ne mu nisanci wannan sannan kuma wannan yana yin nuni da cewa dukkan wani kofa na shi'umci babu mai buɗe su sai shidani duk wani kofa na shi'umci babu mai buɗe su sai shidani min Allah ya ce ya idu kuma fakar wato shi shine yake buɗe maka irin wannan kofa ya ce idan ka bayar yau to gobe za ka tashi baka da shi saboda haka kada ka bayar shi ko wato Allah madaukakin sarki a kowane lokaci yana maka alkawari da cewa in har ka bi umarninsa to lallai kuwa abinda da ka samu a baya wato abu ne wanda ya fi abin ka aikata na bin umarnin Allah saboda haka ko da karfi ne ka bi Allah da ƙarfinka Allah madaukakin sarki zai maka mantenin wannan karfin a daidai lokacin da kake da bukatansa sai ka same shi ta yadda sai ka girma wato kaji ana ce shekaran wani tamanin shekaran casasa'in amma duk abin da yake so yana iya idanunsa na gani garau yana ɗaukar littafin Allah ya karanta ba tare da wata matsala yana tafiya inda yake so ya je da kansa saboda ya bauta wa Allah da karfinsa a lokacin da yake nan da karfin sai Allah ya kiyaye masa ita har ya kai wannan lokaci wani shekaransa hamsin a duke yake tafiya bai je ko ina ba gashi nan na idanunsa sai ya dangwala gilashi ba ya iya ganin ko saboda haka wannan yake sa ake so mutum ya yi amfani da daman da ya samu lokacin da yake da ita idan kai haka Allah madaukakin sarki zai rubanya maka abin da kake bukata in dukiya ne in lafiya ne in karfin jiki ne in kaza ne duka Allah zai kiyaye maka a daidai lokacin da duka naka yi rauni kuma kana da tsananin bukatan waɗannan abubuwa sai Allah ya kiyaye maka sai sa Allah ce ce ma faktum min shay'in fa huwa yuqlib wa huwa khairur raziqin babu wani abin da za ku ciyar face Allah ya maye muku da shi domin shi Allah shine mafi alherin masu azurtawa so da ka duk abin da ka bayar ka jira Allah zai kawo maka maiwansa amma ka yi wani da kyakkyawan zuciya kar ka zauna kana cewa to yanzu bari in bayar in gani in zura ido in ga Allah yadda zai iya dawo min da shi ka ga ka bayar yau gobe ba a dawo maka da shi ba dai ka ce kai gaskiya ni ban gane a'a ba wai haka ne za a dawo maka daga ka bayar kawai gobe ka ga an dawo maka da shi lallai ka kaddara ma ranka haka abin yake Allah ya riga ya tsara abin zai kasance idan kai tsam da zuciyarka za ka ga haka zai faru cikin al'amuranka na yau da gobe Allah ya samu dace wannan aya kuma har ila yau tana nuni da cewa duk wanda ya ce ma dan uwansa kada ya ciyar ko kada ya taimaka to yayi kama da shaitan duk wanda ya ka cewa ga dan uwansa na taimako kuma amma ya hana shi to wannan yayi kama da shaitan sannan duk wanda ya umarci dan uwansa da ya almubazzaranci a cikin dukiyarsa wannan ma yayi kama da shi. ka zo ka ce to yalla mai abin da ya kamata shine ya kamata kuɗin nan a yi kokari a fitar da kuɗin nan domin a haɗa wani gagarumin biki wanda za a cashi a ji daɗi al'umma su yi kaza ka ga wani abin da ka zo yi ka zama shaidani kana umurta da a saba wa Allah subhanahu wata'ala a kashe kuɗi babu gare babu ko ka ce ya kamata a ainihin wato tattara abin nan a biya mutane kuɗi su je su sai abu kaza wato wani abin da zaka ambace shi wanda asalin sa laifi ne ka ce a biya mutane kuɗi su je su yi wannan maimakon ka ce a ba su sai abinci ko a saya musu abinci a ba su kai gidajen su ba wa iyalan su sai ka ce duk a biya musu kawai su tafi ainihin wato yankari su je su cashe ko su tafi wuri kaza su je su cashe da wannan kuɗi ka wannan ko shakka babu kai da ka ba da wannan shawarin ka sani ka zama shekani ba daidai ba ne wannan domin Allah ya ce innal mubazzirina kanu innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin وكان الشيطان لربه كفورا الله يقول إن المبذرين للي ما سؤال مبذرين كانوا إخوان الشياطين سوس كسن إخوان شيطان وكان الشيطان لربه كفورا شكو شيطان مكافي شواني وأبنجد سبو دعاك إذن أكتش ونش لقبايا أوكيك مباز شاورا كرنك باز شاوري تو كل نكير في ذاك karka rika ɗibo shawaran banza kana ɗora shi a kayi wanda ba zai taimaki addini ba ba zai taimaki al'umma idan idan kai haka ko shakka babu wato ka sani cewa ka zama dan uwan shedani kuma aikin da kake yi aiki ne na shedani yanzu shedanu ba su zo su sa mushi wasu wasi a ransa sai aikin banza ba kai a zahirance ka zo ka sa masa a fili yayi aikin banza ka hana shi aikin ki nan kuma ayan tana gwada albishir ga wanda duk yake ciyar da dukiyarsa Allah zai masa gafara kuma zai masa ƙari na daga dukiya wannan haka abin yake lallai Allah madaukakin sarki yana kara ma dukkan wanda yake bayarwa duk wanda yake bayarwa mala'iku suna yawo kullum a kansu suna cewa Allah ka kara ma wanda yake bayarwa wanda kuma baya bayarwa ya Allah ka tallafe da hannunsa saboda haka wajibi ne mu sani cewa ciyar da dukiya yana daga cikin abin da yake mafi muhimmanci a cikin alkur'ani ayoyin da Allah ya ce a ciyar a kur'ani sun fi ayoyin da Allah ya ce a yi sallah saboda tasirin ciyarwa sallah kana yi ma kanka ne kai kaɗan amma ciyarwa kana yi kana aikin Allah kuma kana imfanar da bayin Allah saboda haka yana da matukar muhimmanci wato ciyar da dukiya sai sa za ku ga inda aka ce wato a bayar da zakka ko a fitar da zakka mutanen da aka kira aka ce a basu za ka ga a ciki a wanda ma baya musulunci amma an ce a bashi saboda tasirin dukiya wajen jawo ran dan adam tasirin zuciya wajen canza mutum daga wani yanayi ya koma wani yanayi yanzu mutum zai fito yana cewa mu Allah zaman an cuce mu da za a kira shi a bashi gobe sai ka je yana cewa ai da ake gwamnati mu ba mu taba ganin ɗin wani ga yanzu nan ko ba shi kawai aka yi jiya jiya nan yake ce Allah ya isa ya kuma ya zace shi tun zamanin annabi nuhu ba a taba yin wani gwamnati da ta kawai saboda an ba shi to haka dukiya ce tana da matsala tana canza ɗan adam daga yadda yake yanzu ta mai da shi wani yasa da aka ce a bada zakka har al-mu'allafatu qulubuhum wanda ake ganin suna da sassaucin fahimta ga musulunci aka ce a ba su? idan aka ba su hakan zai sa wato su su ƙara karkatuwa cikin addinin su ga cewa to ai wannan addinin ma shine abin yi tunda gashi ma addinin ma ban ma shigo ba ana bani to in na shigo fa to kaga shikenan sai ka ga mutum ya shiga kuma in ya shiga cikin in addinin za a bi in yana cikin wanda suka cancanta har ila yau a bashi miskini ne shi ko fakiri ne musulunci ba zai manta da shi ba ce a bashi saboda haka lallai bayarwa mekawa yana da matukar mahimmanci mutane da dama sun shiga musulunci ne saboda bayar wanda annabi yake yawan duk abin da annabi ya samu ya kai ya rabawa a yakin hunain duk wanda suka je yaki annabi ya ba su raƙuma ɗari ɗari kuma galibin wanda aka ba su wa inna ɗari ɗari nan atulaka ne wato mutanen makka ne waɗanda da aka zo fatahu makka aka kama su gaba ɗaya a fursunonin yaji, annabi ya tara su gaba ɗaya yace ce ma tu nuna anni yi fa'ilun biku me kuke ganin ya kamata mu? kun san cutar wanda kuka mun ni da jama'a na yi hijira ma na gudu kunne ne dan ku kashe ni an kashe wasu mutane na me kuka ga ya kamata ku yi bayani da kanku sai suka ce masa akul karim Ibnu akul karim ai kai kan dan uwa ne na mutunci kuma dan dan uwa na mutunci sai ya ce to la tasriba alaikum alyawm yaghfiru allah lakum izhabu fa antum mutlaqa ba wani abu kuje Allah ya gafarta muku abinda kuka yi ku tafi yau an sake kowa ya ga cewa yanzu wai shi ya tafi kenan ya sha ba wani abu suke na sai duk suka karɓi musulunci wanda ba su karɓi musulunci ba wanda suka gudu ne kaɗan su ma da suka ji labarin na gidan ga yadda suka yi su ma sai suka dawo yaƙin farko da aka tafi da su da aka gama yaƙi duk tsohon musulman sai annabi ya kyale su waɗannan kowa sai ya bashi raƙumi ɗari yaƙi ɗaya ka tafi ba amma yaƙin ba ka dawo da raƙumi ɗari ai ka ga wannan addinin mu wani bai isa ya fitar da kai saboda haka lallai ku sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama akwai tactics daban-daban da ya rika amfani da su wajen jawo hankalin mutane zuwa ga musulunci wallahi ko a ƙasa ne wanda duk ya rayu da ashek abubakar mahmud na zai gaya maka irin wannan halayyar da ɗabi'an ya sa mutane ka rika jin tafsira su ka gani kullum musulunta ake kullum saboda labari na ta zuwa ma mutane cewa ai in ka musulunta a hannun malam baka da damuwa duk abin da ya samu zai baka kuma haka ne duk abin da aka kawo mishi na zaune na tafsirin na kawai zai ce to ya duba an ce ga wani ya ce ku bashi ba ruwansa a lokacin an ce dubu ɗari ne ana ganin dubu ɗari yanzu ya kai miliyan goma sai ya baka ba abin da ya kai ka tashi kenan daga nan sai ka kama kasuwanci ka meke sanadiyar shiga musulunci saboda duk abin da ake bashi shi bai tsole masa ido kuma shi bai ma shi ba tukun da a kawo abu a cikin leda sai ya duba wani ya ce a ba mu wani Allah ga ta malam baka duba ina duba ma menene iyaka ji a ce kuɗi ne ina duba ba ina irka ba ko a ba mu wani yaje abin ne yana da damuwa dama yana zaune yana da masu damuwa wani ya zo wani ya zo yana rike da su ana kawo ya duba wani kusa sai ce a bashi kawai magana ya ƙare saboda haka sai ya zama ya rika jawo mutane da irin yadda yake musu kyautar dukiya wato ya zama ya sa mutane wasu suka fahimci su musulmai ne ma amma da awan ma sun fahimce ta ne sakamakon yadda yake ba su a musuluncin suke da suna faɗa da shi sosai amma da suka mutu kusa da shi sai suka ga cewa mutum ne wanda yake Allah ya sa masa guje wa duniya duk abin da ya samu shi da al'umma ne kuma baya da damuwa da ta wuce damuwar mutane wani na daga cikin abin da yake sa mutum ya yi winin din zukatan mutane ya zama wato yana gwada damuwarsa da su lokacin da suka shiga damuwa yana faɗi tashi wajen ganin ya ɗauke musu wannan damuwa gwargwadon abin da zai saboda haka da'awa ba wai da zallan wa'azi bane kai ta wa'azi ma mutane kai ta wa'azi ba ka iya musu komai ba ka iya da shiga damuwansu ba ka iya kaza wannan ba lallai ne mutane su rinka fahimtar ka ba in ka matsa ma sai a ce talauci ne da mai kallon kawai ba ka da sisi kana son ka matsa musu saboda haka lallai ne a sani cewa musulunci akwai hikima da yawa a cikin wajen da ya rika matsawa a ciyar a ciyar a taimaka a taimaka a taimaka wani ba kai ne da ka bayar ba amma kai za ka yi hanya saboda kai ana iya jin maganar ka ko da a bayar ko dan ganin idan ka to in ka tsaya aka yi wannan abu wani mutumin ba ya sake mantawa da kai sai ka manta ma an taba masa wani abu ta sanadiyan ka amma wata ran sai zo gaya ma. ya ce ai malam kai ne lokacin da kaza kaza ya faru ka je kai magana kai ka. kaza aka yi mini kaza ai ba ni taɓa mantawa da wannan aikin alheri da saboda haka wajibi ne mutane su ɗauki cewa matsayin abu mai mahimmanci a addini yana da matukar tasiri wato wajen jawo mutane da haɗa kan mutane a cikin tafiya na musulunci Allah ya samu dace yu'til hikmata man yasha yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب yu'til hikmata man yasha Allah yana ba da hikima ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira wanda duk aka bashi hikima hakika an bashi alheri mai yawa ma yadhakkaru illa ulul albab babu waɗanda suke wa'azantuwa da irin waɗannan maganganu sai ma abuta hankula yu'ti anan bi ma'ana yu'ti wato fi'ilin a'ata yu'ti wanda take tana yin nasba wa maf'ulai guda biyu wanda asalin su ba mubtada da kabar ba za mu ga an ce yu'ti sai aka ce al hikmata kaga wanda ita ce mubtada awwal wa abin nan wato maf'ul awwal man din nan wato ita ce za ta zama maf'ul sani wato yu'tul hikmata may yasha an Allah yu'tul hikmata may yasha an ce al hikmata wato ana nufin man ahkama bi ma'ana ai atqan ko min ahkama bi ma'ana atqan wato ana nufin wanda ya kyautata abu to hikima ita ce wadul ashiya fi mawadhi'iha allaiqatu biha ka sanya abubuwa a wuraren su da suka dace duk abu da ka ce kayi ka ajiye shi a inda ya dace wannan ya gwada kana da hikima wajen yin abubuwa. to ita kuwa in aka ce mutum yana da hikima to ya lazimi ne ya zama yana da ilimi kuma lazimi ne ya zama mai hankali wato lallai ne ya zama wanda yake da hikima za ka samu yana da ilimi domin shi jahili baya zuwa da abubuwa wato masu hikima duk lokacin da ya tashi yin abu yakan yi shi ne na rashin hankali saboda haka amma da ta watsa duka sai ta watsa haka wawa shi ma baya yin aiki na hikima sai dai an yi musadafa kawai an yi wani dace wanda amma shi ba a haka ya shirya ba an yi dace ne sai ka ga abun ya tafi daidai amma a galibin lokaci wato ana samun hikima ne a wurin wanda suke masu ilimi kuma masu hankali wato kamar lazumin hikima sai da ilimi kuma lazumin hikima sai da hankali so da haka duk mutumin da bayi da hankali to za ga yana yin abubuwa babu hikima in bayi da ilimi yana yin abubuwa babu hikima man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera ai wanda Allah ya bashi hikima hakika wannan Allah ya bashi alheri mai yawa to anan da mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akan hikima kuma ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu mai wa'azantuwa da ayoyin Allah sai ma abuta hankula waɗanda suke wato sarrafa hankalinsu inda ya dace a nan za mu ga wato wannan aya tana tabbatar da cewa allah maɗaukakin sarki wato yana da ayyuka nasa waɗanda suka dace da ganin damansa wato abin nufi yutul hikmata wani tana daga cikin sifofi ne na aiki na allahu subhanahu wa ta'ala sannan kuma duk abin da yake tattare da ɗan adam na ilimi da hankali to ya sani ko wannan falala ne da allah saboda haka bai kamata Allah ya baka ilimi ko ya baka hankali ka rika jin kai wato kana ɗaukaka kanka ko kana ganin cewa kana da taraffu'i akan mutane don Allah ya baka wannan domin wannan falala ne Allah yana da dama ya bamu wanda ya ga dama da ka da ya zako ka ya baka abin da ya dace da kai tawadu kankan da kanka wato cikin mutane kar ka ɗauka cewa wannan ta kasubin ka ne faɗi tashin ka ne gwagwarmayan ka yasa ka samo makanka wannan ba haka bane falala ne na Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da ilimi ma wanda ya so ya kuma ba da hikima ga wanda ya so saboda haka lallai idan Allah ya baka to ka ɗauka Allah ya zaɓe ka ne kuma haka Allah maɗaukakin sarki ya ga dama saboda haka sai kai godiya wa Allah kuma saukar da kanka ga bayin Allah sannan ayan tana tabbatar da mashi'a ga Allah wato Allah yana da ganin dama saboda haka abinda wato ainihin Allah ya ga dama yake aikatawa sai abinda ta dace da hikimarsa makura wanda ta dace da hikimarsa to sai ya aiwatar da shi ba wai mujarradin mashi'a kawai ake faɗa ba wato ana nufin mashi'a Allah tana tare da hikimarsa wanda duk abinda da kaga Allah ya nufa to akwai hikima a cikinsa ka gano hikimar ko baka gane in yace ayi abu kaza akwai hikima kuma duk yadda aka yi ɗan adam ba yi da ganin dama tasa ta karan kansa wadda zai iya yin abu ba tare da ganin daman Allah dole ne ya zama yana da ganin dama tasa ta kansa amma kuma ganin damansa tana bin ganin daman Allah wato in ya so abu in Allah bai so ba abu ba zai yi saboda kuma ba ta sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin ko kuma inna ma kana aliman hakim Allah ya ce ba za ku so faruwan wani abu ba sai abin da Allah ya so faruwa saboda haka in kun so ku yi wani abu Allah bai ga dama ba ya faruwa idan kuma ya ga dama wato sai ya bi abin da kuka wato ainihi shi ma mashi'arsa ya aiwatar da abin da ku kuke so wannan abin daidai ne ko ba daidai bane wannan dai yana daga cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki na ya ga daman faruwar abu ko ne wato wani lokaci abin da za ka yi ba daidai ba ne amma Allah zai ga daman haka din ya faru domin ya maka azaba ko kuma wato domin ya kankare maka wani kurakuranka idan abin da ya faru da kai din musiba ce idan kuma abin da ya kyale ka ka aikata din laifi ne kuma ya kama ka da zunubi saboda haka wannan yana gwada cewa Allah maɗaukakin sarki yana da mashi sannan kuma Allah maɗaukakin madaukakin sarki yana gwada mana falalan hankali min ba wanda yake wa azantuwa wato sai mai hankali duk wanda ka ga an faɗakar da shi wani abin da zai cutar da shi ya ja daga wannan abu wani mutumin mai hankali dan kaga mutum an faɗakar da shi daga abin da zai cutar da shi amma bai kawu daga wannan ba to lallai wannan ko kai kana ganin sa yana da hankali ba mai hankali ba mai hankali a ga mutum ya bi wani wuri aka ce masa wani kaga wannan hanyar kuka tsara ne domin akwai miyagun mutane idan ka bi wannan wurin za su maka kaza za su maka gobe da yanzu sai sake bi wannan wannan ya gwada bai da hankali saboda haka idan ya je suka kama shi suka masa duka suka kwace kudin da kamata ya zargi kowa ba domin shi ba mai hankali ba ne an riga an masa bayani to haka idan Allah ya ce maka kada kai abu kaza to lallai yana magana da kai ne a matsayin ka na mai hankali inda kana da hankali ya kamata ka nisanci wannan abu kamar yadda mutum zai nisanci wannan hanya da aka gaya masa tana da matsala me yasa ya nisanta saboda na da hankali ya san idan ya ji abu kaza zai iya faruwa to haka ne idan Allah ya ce bar abu kaza to kai kokari ka bari domin wannan shi ke tabbatar da hankali komawa ka je Allah ya ce in kai zan baka abu kaza kuma ka je ka ci gaba da aikata wannan ya gwada cewa baka da hankali kuma dukkan abin da ya shafe ka ko ya same ka akan wannan tafarki kai ne ka jawo domin Allah ya baka hankali ne dan ka zama kana fahimtar abubuwa kuma kana aiwatar da hankalin nan ko kana aikata abubuwa yadda suka dace Allah ya ce ما يذكر إلا أولو الألباب بعض ما سوى أذنتوا سمى أبو تهان وما أنفقتم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما أنفقتم من نفقة باب وانا أبن ذاك شير نشير أو نذرتم كوكوي باك شنسا من نذر ما توكوي باك شن وانا باك فإن الله يعلم فاتي ألا ينادى مسنيا أكيكم زي مكساك مكوا أكنسا وما للظالمين من أنصار الظالمين باسد وانا زي تيمكيش wannan ma na ma anfaqtum min nafaqatin malamai suka ce ma ce sharfiya. wato dalili akan haka cewa sharfiya ce da muga cewa murakkabatun ne min sharfin da kuma jawabu sharfi. domin da aka ce wa ma anfaqtum min nafaqatin aw zartun min nadar fa inna Allah ya'lamu kaga wannan fa'un ne ato fi jawabi sharfi. saboda haka fa inna Allah ya'lamu wannan wato Allah madaukakin sarki yana da cikakken sani akan abin da kuka aikata saboda haka ma anfaqtum min nafaqatin ba a faɗi me kuka ciyar ba aka ce na abin ciyarsuwa saboda wannan ma ta zama mubhama kenan wato tana buƙatar a samu bayani akan ciyarwa na dukiya na kuɗi ko na abinci duka ya shafe shi fa inna allaha ya alamu wannan jumla ce ta wato jawabu shart wannan fa'un kamar yadda muka faɗa waƙiya ce wato fi jawabi ash to anan Allah madaukakin sarki ya ce ya sani to ya sani zai yi yaya eh shi ne zai yi sakamako yana da masaniyan kaciyar abin da ka bayar Allah zai yi sakamako a kai wa ma'alil zalimin min ansar azalimai ba su da wanda zai taimake su wannan jumla ce wanda take manfiya wato waɗanda suke zalunci ba sa bayar da hakkin Allah a cikin dukiyoyinsu ko suke zaluntar mutane wajen kwace musu dukiyoyinsu wato a ba su dukiyarsu a su ba za su mayar da musu ba ko ba za su ajiye shi yadda ya dace ba to ko shakka babu waɗannan idan suka je wajen Allah ya kama su ba wanda isa ya kwace su saboda sun yi zalunci sun zalunci ɗan uwansu su a nan gidan duniya saboda haka wannan yana nuni da cewa su kaɗan ko mai yawa lallai Allah maɗaukakin sarki yakan ba da lada a kansa Munda da yake wa ma anfaqtum min nafaqatin min din nan za ta ce nafaqatin kuma za mu ga wato nakira ce fi siyaqi sharti ita ko an nakiratu fi siyaqi sharti tufidu al umuma wan nakiratu fi siyaqi sharti tuwati al umuma aw siyaqi nahy saboda haka wannan yana yin nuni da cewa duk abinda da ka ciyar ko dan ko mun kashi ko dabino ɗaya ne ka ɗauka ka ko rabin dabino kai ko kwatan dabino ta bayar abinda ake nema kawai ka bayar don Allah idan ka yi ikhlasi a cikinsa to Allah maɗaukakin sarki zai baka lada a kansa sannan kuma ana buƙatar mutum in ya bayar da wani abu na sadaka ko na taimako ko ya nemi lada kawai a wurin Allah madaukakin sarki kada ya yi ta da wata manufa sai yasa ko abinci ka kai gidanka ka ɗauka maranka ka yi aikin Allah kana neman lada Allah zai baka saboda haka annabi sallallahu alaihi yake dukkan abin da kuka ba ma matan wato Allah zai ba ku lada akan su hatta ma ta alhu fi fi yamraati duk abin da kai na kyauta ko na sadaka Allah zai baka lada yake har abin da ka sa a bakin matan saboda haka ga wanda yake fa ne kai gida ya dauka bare ya aikin Allah Allah zai bashi lada idan ya dauka bare ya al'adan da aka saba na dole sai ya kawo ni kenan wannan ya zama al'ada ba da lada ko ɗaya a shi saboda haka niyyanka a wannan wurin shi zai sa ka samu lada ko kuma ka kasa samun lada wannan aya tana yin nuni zuwa ga isharar halaccin ayi bakace tunda ta ce au nazartum min nazri ko ku yi wani bakaci wannan ayan tana gwada ya halatta mutum ya yi bakaci wato ainihin wato ya halatta mutum ya yi bakaci bakace kala biyu ne mutum yakan iya yin bakace zai da'a wa Allah ko ya yi bakace zai saba wa Allah lallai idan mutum ya yi bakace zai saba wa Allah to haramun ne ya aiwatar da wannan bakace amma idan mutum ya yi bakacin zai da'a wa Allah wannan lallai ya cika bakacinsa man nazara an yi fi Allah yufi man nazara an ya'si Allah fala ya'si duk wanda ya baka can dai da'a wa Allah ya da'a wa Allah wanda ya baka can zai saba wa Allah to kada ya saba wa Allah sai dai kawai malamai sun yi magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita baka ce ma takhruju min al tana fitowa ne daga wajen marowaci wato abinda ake so ba wai ana nufin bai halatta kai baka ce bane amma kada ya zama kai duk abinda kake nema a wurin Allah sai ka lankaya shi da baka ce ya Allah in ka bani wato kuɗi na sayan mashin dan baka azumi ɗari uku ɗaya ke aka baka kuɗi ka sai mashin ka ce ya Allah ka bani kudi na yi aure dan maka azumi biyar aka sake baka kuɗi kai aure ka zo kai biyar ka ce ya Allah in ka bani kuɗi na gina gina to kai kenan du babu dama kawai sai dai in Allah ne baka wani abu da ka yi yin ba to shine abin da ba a so amma wani lokaci da kai fesin din wani abu da kake ganin yana da girma yana da kaza kai abin nan kai ba ka ce a wurin Allah wannan ba kai laifi ba amma kada ya zama kai bi ka haka sai Allah dai baka kafin kai sai sa annabi ya ce wannan ai baya fitowa sai daga wajen marowaci wato wanda shi ba zai wa Allah wani abu fi sabilillah ba sai dai Allah zai biya shi in dai ba shi wani abu kafin ya ce wato zai sannan Allah madaukakin sarki yana gwada baya taimakon azzalimi wa malil zalimin min ansar wannan yana nuni da cewa duk wanda yake azzalimi ne Allah madaukakin sarki ba zai taimake shi ko da yana ganin ci gaba a cikin zaluncin da yake yi to ya jira ran da zai rushe azzulmu la yadumu wa in dama dammar wato zalunci baya da wama in ya jima ma wata nan zai rushe to anan wato da mu ga cewa zalunci kala biyu akwai zalunci na ka zalunci mutane dukiyoyinsu akwai zalunci na ka zalunci ubangiji ka bauta ma wani ba shi ba to anan wani lokaci za ku ga cewa ƙur'ani yakan ba mu labari an yi gwagwarmaya ko an buga ko an yi yaƙi tsakanin kafirai da musulmai kuma a wani lokaci a samu kafirai sun samu nasara kuma gashi Allah ya ce wa malin na min azzalimai ba za su samu ainihin wato nasara a nan fuska biyu ne malamai suka bada wato ainihin amsa a kan suka ce wani lokaci Allah ya yakan bada nasara ga kafirai akan musulmai a sakamakon saba wato sako da su musulman suke sai ai a ba mu kafirai dama akan su dan a musu ukuba akan laifin da suka yi wannan za a iya yi amma ba zai yi a ce jinjin din kullum aka zo aka bugawa su kafin su suke kan musulmai ba a wannan ba zai yi ba to sai dai za a iya ba su wato nasara a wani lokaci domin a yi punishment din muminan dan irin wannan abun kada su sake aikata shi a nan gaba da mu ga uhudu an ba da dama ga kafirai kan musulmi amma Allah madaukakin sarki ya gaya musu dalili wato da yasa ya ba su ainihin dama inda yake cewa hatta idan fashiltum wa tanaza'atun fil amr wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah summa sarafakum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum Allah bai rufe ayan ba sai dai ya faɗi dalilin da ya sa musu punishment din laifin da suka yi da kuma yafi yadda ta biyo baya saboda haka kenan wannan ya gwada ma cewa idan musulmi suka yi ba daidai ba to Allah zai iya jarrabar su wato ya ba da kafirai dama a kansu wajen na biyu wato ainihin wani lokaci allah madaukakin sarki yakan ba da dama wato makafirai akan musulmai domin a ruɗe su wato za a iya yi don a rufe su don yanzu idan suka zo suka yi karan farko suka ga sun ci nasara to kaga ai gaba da su ga cewa ai ai gaba ma da mu sake samu to wannan an rufe su kenan sai su fito all out ina suna fitowa kuma sai a tada su gaba daya a karya su to Allah yakan iya yin haka sannan kuma wato wani lokaci kuma Allah yakan jarrabu muminan dan a ga muminan gaskiya da yan bani na iya domin wasu da ya ce ai aje kawai wallahi ba ana kuma zuwa su da su fara guduwa ko su koma su koya ko a nemi ma inda suka rasa ko an tashi tafiya su kawo uzuri ce wallahi yanzu ni haka gadan baya na ba ko cewa ba ne kaga ƙarya kai ne ka zo kai ta ce ya kamata je a yi aikin sai da ka ba ka ce Allah kuma je ka ce wata kaza kai ta zugawa cewa ai yanzu masallacin da ya kasa a rushe sai a rushe kuma za a neme ka ka su kawo taimako ka kasa zuwa kuma kai ka zuga a rushe to wa'annan Allah yakan kawo irin wannan dan ya jarraba ya tantance su waye wa'anda maganar su gaskiya ne da abin da ke cikin zuciyarsu da kuma wanda faɗa kawai suke yi a baki Wani wal yumahhi sallahu Wani wal yumahhi sallahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin Allah ya ce wal yumahhi sallahu alladhina amanu don Allah ya tantance waɗanda suka zama masu imani na gaskiya wa haƙar al na kuma Allah madaukakin sarki wato ya saukar da hukuma kan kafin. sannan wannan yana yin nuni da cewa wato duk wanda ya yi mummunan addu'a wato ga ainihin ɗan uwan shi dan uwansa mummunan addu'a a kansa to ka sani Allah maɗauki sarki ba zai amsa ba domin Allah ya ce a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki baya taimakon ajali. saboda haka kenan inna la yuflihu zalimun azzalimai ba za su rabo ba in kai mummunan addu'a akan kan uwanka Allah ba zai amsa ba domin abinda kai zalunci domin ka ce Allah ya masa kaza Allah ya darka shi Allah ya lalata dukiyarsa Allah ya sa masa musiba har wanda ai zalunci kai ka zalunce shi a matsayin sa na dan uwanka dan nisa zaka irin wannan addu'a to tunda haka ne wanda ka kai wurin sa kukan shi kuma Allah ne to shi kuma tunda ubangiji ne shi ya san abin da ya dace ya san abin da bai dace ba saboda haka ba zai amsa maka wannan addu'an da kai ba kenan ba zai taimake ka ba domin abin da kake so kai zalunci saboda haka Allah kuma baya taimakon waɗanda suke azzalunci sannan ayan tana gwada ana ba da lada ga abin da mutum ya aikata kaɗan ko mai yawa ko kaɗan ko mai yawa asalin abin da ake nema a wajen taimako ko a wajen sadaka ko a wajen kaza ana neman ikhlasi ne kawai kai abin nan domin Allah Allah ce wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون Allah ya ce wala yunfiquna nafaqatan sagiratan wala kabiratan ba za su ciyar da dukiyarsu ba kaɗan ne ko mai yawa wala yaqta'una wadiyan ba za su yi wani tattaki ba su yi tafiya mai nisa zuwa ga wani aikin alheri illa kutiba lahum fa an rubuta musu lada akan sa liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ba domin Allah ya kyauta musu ya sakanta musu daga mafi kyawun abin da suka aikata saboda haka duk abin da ka aikata in dai mai kyau ne Allah zai baka lada in mummuna ne ma karkare na shi kuma ya amal misqala dharratin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara wanda ya aikata ko da misalin kwayan zarra mai kyau Allah ya ce zamu bashi wanda ya yi misalin kwayan zarra mummuna nan ma Allah Allah madaukakin sarki zai bashi wato ainihin zunubi akan abin da ya aikata. In tubudu sadaka. In tubudu sadaka ti fari mahi wa in tukfuha wa tuktuha al-fuqara fa huwa khairun lakum ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله مدوكين sarki ce in tubudu sadaqati fa ni'ma idan kuka tashi ba da sadaka sai kuka bayar a bayyane madalla da ita wa in tukuha in kuka yi ta a boye kuka kira mutum gida a ɗaki kuka bashi wa tu'tuwal fuqara kuka ba ma mabukata huwa khairul lakum wannan shi yafi alheri gare ku yukaffir ankum min sayyi'atikum Allah yana yana kankare muku daga mugunyan ayyukan Allahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki game da abin da kuke aikatawa yana gani kuma bai mutu sakayya akan abin da kuka aikata in tubudu sadaqati ay tazharuha idan kuka bayyanar da ita fa ni'im ma da dalla da ita wannan zamu ga jumla ce insha'iyya lil madahi wato ana yabo cewa babu laifi akan haka sannan kuma gashi an kawo fa'un a matsayin jawabin sharafi wato saboda fi'ilin jami'i wa in tukuha ay wa in tasaddaquha sirran idan kuka ba da sadaka a ɓoye wato utuhal fuqara kuma kuka bayar da ita ga waɗanda suke mabukata wato nan an kawo muku ne ala sabilil misal kawai sai aka dunkula mabukatan aka mayar da su wuri guda ɗaya amma mun san cikin mabukata akwai miskinai akwai marayu akwai wanda mazajen su suka mutu suna nan amma dai kawai sai aka kira mabukata zai zama ala sabilil misal to an baka misali sai ka ba mu mabukaci wa huwa khairul lakum wannan shine yafi alheri ga gare ku min izhari hakim wato ya fi alheri ku ba da sadaka a koye akan ku bayyana ta wannan jumla ta zo a jawabu sharaf ne wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wannan sabuwar jumla ce wato jumla ce istinafiyya wato wa yukaffir ankum min sayyi'atikum sannan kuma Allah maɗaukakin sarki zai wato lullube muku kusakuran domin a takfiru bi ma'ana asitir wato Allah zai lullube muku sayyi'atikum wanda jam'i ne na sayyi'a wa hiya ma yasu'ul mar'u amalu wato abinda yake bata aikin dan adam ko ya bata mishi lada saboda duk abinda zai bata maka aiki to Allah zai lullube ba ma za a ganshi ba wallahu bima ta'maluna khabir Allah madaukakin sarki game da koyayyu cikin al'amura yana da masaniya kamar suna nan a zahiransu Allah madaukakin sarki a nan yana kwaɗaitar da mu akan sadaka yana kwaɗaitar da mu wato wajen yin sadaka mu sani mun yi sadaka a fili ko mun koye a wurin Allah duk ɗaya ne shi zai damu da wannan ba ma dama mun yi shi dai domin Allah mun yi shi wato dan neman yardansa sannan idan an zo an ce wajen falala wanne ne ya fi aka ce maka to da ka ba da sadaka a fili da ka ba da sadaka a ɓoye wanne ya fi to na ɓoye shi ne ya fi ne Allah ce fa huwa khairul lahu domin shi na ɓoye fa huwa aqrabu ila al-ikhlas ya fi kusa zuwa ga yi don Allah saboda haka kowane irin ibada wato da mutane suke yi zaka ga galibi wanda ake yi a ɓoye ya fi kusan gwada ikhlasin ne yin in sallar dare ne yanzu aka zo za a yi ashan to liman in ya zo ya kama yin sallah ya tsaya ya jaggyara yana gyaran murya ya ja ayoyi masu tsayi ana ta yi to babu laifi amma da zai je ya yi a gida irin haka shi kadai ya tashi yayi ya jajjadin nan to kaga wannan da ya fi gwada cewa ikhlasi to amma ala in ya je da daddare ba zai iya ba in ya dan jaje dai kawai kaman kamar ya barci sai ya dungura amma in ya zo da a cikin mutane kuma sai ya ta jansa wato ainihin da yawa to wannan yake gwada ayyuka na alheri galibi yin ta a koye wato ta fi gwada kusancin mutum zuwa ga ikhlasinsa sai dai idan bayyanar da aiki akwai maslaha a ciki to wannan a bayyanar da ita ya fi a kamar yadda muka faɗa shekaran biya idan ya zama a cikin bayyanar da aiki zai sa waɗansu su kwaikwayi wannan abu kuma su yi amfani da shi kaga a bayyanar da wannan aikin ya fi a koyi. abu ne aka ga cewa mutane suna cikin halin kakani kayi wato na rashi ainihin abinci ko na rashin ruwan sha sai wani ya zo ya tone musu ya tona burtsatse a wani wuri aka yi ta ta fito zahiri kowa ya zo ya gani zai ga alaman ga wani aiki na an kaga wannan sai wani ya zo ya gani ya ce wannan fa aka ce ai wane wane ne ya yi wannan saboda mutanen nan ba su samu shi ma sai ya ga cewa bari ya koma wani wuri ya je inda ake wannan wahalar ruwan shi ma ya je ya yi don ya gani a wannan wuri kaga yanzu koyi yin wannan a fili da ba yi a cikin wani gida ba aka yi a filin wuri wani ya zo ya gani yanzu kaga shi ma zai koyi da wannan saboda kai akwai maslaha wajen bayyanarwa babu laifi a cikin yin haka sannan kuma sadaka ita ba a itibarinta a matsayin sadaka sai an ba mu mabukaci sai an ba mu bukata idan ka ɗauki kuɗi ka ba mu wani ɗan uwanka mai kuɗi ba daga kai ba kawai yake nan ka ba shi dai kai kuɗi kawai amma ba da a rubuta kayi sadaka ba domin shi ba mabuƙaci ba wanda kuma haka yake iya faruwa za a ga a lokaci yanzu na azumi ga ana exchange wani ya ɗebi buhun shinkafa talatin sai ya kai gidan wani wani nan ko kwantarola ne na kwastam ko kaza wanda shi ma zai iya bada ɗarin su wannan ne kai kenan sunan cin hanci wannan ba sadaka ne domin ka shiga gari ga masu neman mudu biyar ma ba ma maganan buhu hamsin ba yana neman mudu biyar ma a bakin ka bashi yarin amin na ke in azo shan ruwa yawon gari a makatuwa shi da iyalan da ya ka rasa da ta kai da daɗi to amma sai ka ɗiba sai ka kai gidan wani mai kuɗi wanda shi yana da shi a gidansa a tare ko kuma na da kuɗin a tare da zai iya yi to kaga baka yi wani abin da ake bukata ba sai sa Allah madaukakin sarki ya ce in tubudu as-sadaqati fa ni'mal wa in tu'tu wa in tukfuha wa tu'tul kukara sai ce kan ba ma mabukaci saboda haka lallai ne abincin nan ya zama zaka bayar ma wanda yake bukata ne wato in har ka bayar ma wanda ba mabukaci ba to ba a daukan sa wato a matsayin kayi sadaka sannan wannan yana yin noni da cewa ayyuka suna da tafaduli a tsakaninsu akwai fifiko tsakanin wani aiki da wani aiki wato wani aiki yakan zama ya fi wani aiki falala domin ku lura anan Allah ya fifita bayarwa a koyi akan bayarwa a fili da ya zo magana akan koyi sai ce fa huwa khairul lakum wannan ya fi alheri kaga kenan yin haka din ya fi fifiko akan kayi shi a bayyane to shi aiki yakan zama ɗaya ya fi ɗaya ne saboda waɗansu sabubba na farko akan samu fifikon aiki ta fuskan jinsi wato idan jinsin wannan ya fi ƙarfi a musulunci to sai zama ya fi wannan falala misali yanzu sallah ta fi zakka ƙarfi saboda haka ta fi ta falala sallah ta fi zakka ƙarfi domin duk inda za a ambace su a Qur'ani sai an kira sallah ai an ce wa aqimu salata kafin a ce ne wa atu duk inda za a ambaci sallah da zakka to zaka ga galibi wato an fi ambatan sallah saboda ƙarfinta a cikin musulunci ya fi wato ya fi na zakka to kaga anan ta fuskan jinsi jinsin sallah ya fi jinsin wato zakka wani sauki kuma akan samu ta fuskar nau'i wato nau'in kaza ne ya fi kaza za mu ga cewa nau'in wajibi ya fi nau'in sunna wato an ce abu wajibi ne to ya fi a ce wannan abin sunna ne ko a ce mustahabbi ne kamar yadda Allah ya ce ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alayhi Wala la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu yace mutum ba zai kushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni da farillai in yana yin su har sai na so shi yace bawa na ba zai kushe ba yana yin nafila yana yin nafila yana yin nafila wato har na so shi wato mutum ba zai kushe ba yana yin yana neman kusanci zuwa ga Allah da farillu har sai ya samu kusanci saboda abin da zai kai ka kusa da Allah babu kaman farilla to idan kana nafilfilu kuma sai Allah madaukakin sarki ya so sannan kuma akan iya samun wato tafaduli na fifiko a wurin aiki daga mai aiki sai ku aiki iri ɗaya amma shi saboda falalansa ya fi naka sai ya fi ka samun lada akan aiki yanzu ba wai aikin ne kuka sha bambam ba duk iri ɗaya kuka yi amma saboda yanayin shi matsayin da yake da shi sai ya zama ya fi ka samun lada a kayi annabi ya ce la tasubbu ashab kada ku zagi sahabbai na fa wallazi nafsi bi yadi faka a ahadukum an gane law uhudin wato uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasi kan ku zagi sahabbai na yake yanzu da ɗayansu da ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu na zinari. a samu sahabi ya cika hannunsa shi kuma tafi ya bayar ya ce wanda ya ciyar da duka eh, hudu na dinarin nan ba zai kai tafin sahabi ba ko rabin tafinsa yanzu kaga aikin iri da kuka yi ciyarwa kuka yi amma shi karan kansa falalansa da fifikonsa ya fi naka saboda shi ya yi aiki ma musulunci a tsananin lokacin da ake bukatan wannan ya sa sahibanci annabi sallallahu ya ba da dukiyarsa da lokacinsu da kominsa don musulunci nan ya zo kai ka zama ma musulmi duk kokuwan ya a yi musuluncin bai mutu ba kai har ka zo ka samu musuluncin har ka shiga aljanna saboda ashe wanda ya assasa abu to alherin ya yakan fi daga wanda ya zo ke yin aiki a cikin abu saboda haka kullum za ka ga ba a manta wanda ya kafa wani abu na alheri ko da waɗanda suka yi ta amfani da wannan alherin a cikinsa sun taka rawar gani amma dole ne a rinka dubo wanda ya na farkon nan domin su inda ba ya yayi ba su ba za su samu dama har su ba da nasu gudunmawa sannan tafaduli akan samu ta hanyar zamani lokaci wato akan yi la'akari da akan samu ta hanyar lokaci a samu wani lokaci aiki a cikinsa ya fi a wani lokaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi yake cewa ma min ayyamin al'amalu salih wato fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr wato goma na zulhijja annabi ya ce babu wani rana in dai ta fuskar yini da mutum zai aikata wani aiki da Allah ya fi soyuwa wato aikin kirki da ya fi soyuwa a wurin Allah kaman waɗannan kwanaki guda goma na watan zulhijja to haka za mu ga ta hanyar dare kuma dare kun da suke gaban mu wato dare ko na ainihin wato goma na ƙarshe a watan ramadan su ne suka fi duk sauran da reku alheri aiki a cikinsu kuma ya fi na sauran wato ainihin wata. sannan ana iya samun tafaduli ta fuskan wuri kuma wato a wani wuri aikin da zaka yi zama ya fi a wani wuri kamar sallah a masallaci mai alfarma kaga ya fi na nan masallacin sahaba yawa in kai a can kaga zalla dubu ɗari nan sai ka yi zalla dubu ya kaje kara tamanin kana zalla a nan kafin ka kamo wanda ya tsaya a can kaga yanzu saboda wurin ne kawai fifikon sallan ya zama wato an samu ne za mu tsaya nan inda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan sa kuma mu kai su kuskure ubangiji ya kai mana Allah ya sami tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh